Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta gabatar da ɗan wasan baya na hagu Aljandro Balde bayan ya ƙulla sabuwar yarjejeniya da ƙungiyar inda ya danganta makomarsa da ƙungiyar har zuwa shekarar 2028 da yake jawabi a wurin taron Valde ya bayyana cewa kawai ya tsawaita zamansa ne a ƙungiyar ga magoya bayansa da kuma shugabannin ƙungiyar. Balde ya bayyana cewa ya kasance a kulab ɗin na tsawon shekaru goma sha uku kuma duk abin da yake da shi shine abin tunawa a ƙungiyar a cewar Aljandro Balde lokacin da ya isa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona yana ɗan shekara bakwai zuwa shida. Burinsa shine ya kai ga tawagar farko ta ƙungiyar ta Barcelona kuma yanzu mafarkinsa ya cika. Balde yana miƙa godiya ga mutanen da suka taimaka masa wajen wannan aiki musamman ma ga iyalansa musamman ma ga 'yan uwansa da kuma wakilinsa George Mendes da shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da kotun ƙungiyar Balde har yanzu yana da dogon aiki a gabansa bayan da ya tsallake matakai da yawa don zama dan wasan baya na hagu a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Alexander Balde yana fatan ci gaba da bayar da gudunmawa a Barcelona kamar yadda yake bayarwa a yanzu. Yana da shekara goma sha takwar a yanzu kuma yana da abubuwa da yawa da zai inganta makomarsa a kungiyar. A cikin shekaru biyar masu zuwa zai cika shekara ashirin da hudu zai ƙara zama matashi sosai kuma yana fatan ya kasance a ƙungiyar nan da wasu nan da wasu shekaru masu masu zuwa a halin da ake ciki shugaban ƙungiyar John Laporta ya gode Alexander Balde da iyalansa da kuma sabon daraktan wasanni na kungiyar Deco saboda cimma yarjejeniyar ɗan wasan. Wataƙila mafi mahimmanci shugaban na ƙungiyar ya gode wa wakilinsa George Mendes. Mendes da Barcelona sun ƙara kusantar juna a shekaru na baya-bayan nan yayin da naɗin Deco da alama ya sa al'amuransu suka wuce gona da iri. Tsohon ɗan wasan na tsakiya na Barcelona ya kasance yana aiki da hukumar George Mendes wanda a halin yanzu suke ƙulla sabuwar yarjejeniyar kungilolin 'yan wasa irin su Lamine Yamal da Ansu Fati da Joe Felix da ɗan wasa Joe Cancelo.